Assalamu alaikum uwa matasa barka ku da shigowa labarin matasa na yau a ɗakin magana kuna tare da nisa mira rafi da gora ta rabia mai kano ya ne rafi kina lafiya? Lafiya launi mira ya wajen ki. Lafiya launi. To yau muke ɗauke da shi? Yau za mu fara ne da kwanaki goma sha shida na fafutukar yaƙi da cin zarafin mata a Yamai ƙungiyoyin matasa suna ta haɓaka ayyuka. A cikin takaitaccen rahoton namu ya yau za mu je Yulu a cikin gundumar Gaya inda zuwan ɗalibai a makaranta ya ƙumshi ƙalubale. Daga ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. A ranar talatin ga watan Nuwamba ne Nijar ta yi bikin ranar yancin 'yan jarida na ƙasa karo na tara. A wannan rana mun yi neman sani me yasa ɗalibai matasa ke sha'awar aikin jarida. Mu shirare su a firar da suka yi da Habibu Garba. Eh, don mu kara ma mata kwarin gwiwa ne, tunda da farko ban so yin aikin jarida ba. Mutane da dama suke ce mini in yi fannin tsara littattafan bayyanai, amma sai na ce me yasa ba zan yi aikin jarida ba? Daga nan na ce to shine zan yi tunda mutane gani suke kamar ba zan iya ba. Sannan ne na soma, yau gashi alhamdulillah komai yana tahiya daidai. Kan vous faites du journalisme. Idan kuna aikin jarida za a rinka girmama ku a cikin al'umma idan kuna aikin ku da kyau za ku samu hulɗa da jama'a za ku san waɗanda ba ku san su ba kuma za ku ƙaru. Eh, Tun ina yarinya abu ne wanda yake bani shawa sosai. Misali da na samu digiri na na Bakde tunda na likanci maudu'in ilimi na lissafi. Daga nan ne na aje takarduna a jami'a har suna na ma ya huto a fannin karatu ilimi mai zirhi a bangaren likita sai na bari na yi so in zo in koyi aikin jaridanci. A ranar Talata 19 ga watan Nuwamba an gudanar da taron neman labarai a cikin tsarin kwanaki 16 na fafutukar yaƙi da musgunawar jinsi. Har ila yau kuma don ƙarfafawa yara mata ƙarfin gwiwar yin tir da musgunawar da ake yawan yi musu. Khadijatu Abdullahi Idani, shugabar kwamitin shirya taron ta mai da martani a firar da ta yi da Maryam Ade. Muna wayar musu da kai kwarai, wayar da kai da kuma neman tallafi na abokan hulɗa, musamman ma a bangaren uwaye don su fahimci mahimmancin sa ɗiya mace makaranta da cika burinta, su gane me ake nihi da cin zarafi kan jinsi. Saboda sau tari uwaye ba su ganewa cewa suna musguna ma yarinya ne, amma idan aka wayar musu da kai, aka nuna musu illolin da ke tattare da wannan al'amarin za su gane. Tunda mun gano cewar babu wani addini ko wata al'ada da ta yarda da cin zarafi. Za mu ci ci gaba da gwagwarmaya don a matsakaini wajen samun karin dokoki da kundayen da za su yaƙi da cin zarafi a ɓangaren jinsi. Sam idan duba ayyukan da matasa ke yi a ƙaramar hukumar Kwalo, majalisar matasan wannan birnin na tallafa masu ta hanyar horarwa da wasu ayyuka. Masaurari Yusufa Garba Alasan, shugaban majalisar matasan ƙaramar hukumar a firar da ya yi tare da mu. Idan kuna da shekara tsakanin goma sha biyar da talatin da biyar nan zaura majalisar jama'a na ɗaukar nauyinku. Kwanan nan mun kira mutanen da ba su je makaranta ba domin ba su horo, ƙarfafa ƙwarewarsu horon bisa kafinta da sudir. Akwai kuma ayyukan da suka shafi waɗanda suka je makaranta. Akwai waɗanda suka shafi biyun waɗanda suka je makaranta da waɗanda ba su je makaranta ba. Domin taimakawa matasan kwalo nan dole sai an samu abin da ake kira horo wadda kai da horon karfafa kwarewa domin a yau akwai mutane da suke da tunani masu kyau amma ba su iya aiwatar da su a zahiri kenan tarukan karama juna sani da tarukan mahawara duka waɗannan domin karfafa kwarewa waɗannan ne muke da bukata yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu a cikin gundumar yero sama da yara mata da maza ɗari biyu daga ƙauyuka makwabta suna fuskantar wahalar zuwa aji don shawo kan wannan matsalar hukumomin da ke kula da ilimi da abokanan hulɗarsu sun yanke shawarar sanya waɗannan yaran a cikin gidajen wasu iyalai domin a rage zirga-zirgar waɗannan yara mata tare da basu damar ci gaba da karatunsu. Mu biyo wannan rahoton na Fadal Alu. Duk safiya, 'yan mata da dama daga ƙauyuka ne ke shan wahala kan hanyar su ta zuwa Yelu saboda ɗaukar darussa, kamar yadda waɗannan 'yan matan ke shaidawa. E da ƙawa ko da keke gaskiya akwai matsala, saboda in ka hayo keke yana iya samun matsala kuma daga nan sai ka makara. baka samu darasin farko ba ko na biyu wannan ai matsala ce Samar ɗalibai ɗari biyu ke cikin wannan hali a cewar Muhammad Fari Adam shugaban ma'aikatar ilimi a gundumar Gaya. Muna da jimillar ɗalibai ɗari shida da talatin da biyu da suke zuwa suna dawowa domin kai ga makaranta college wajen kashi arba'in da biyar cikin ɗari. Duka waɗannan ɗalibai suna da matsaloli wanda samar musu wayan gida ne a cikin garin da ke akwai college zai musu sauƙi wanda zai sa su yi karatunsu yadda scolar saha gadu shugaban sashen jinsi a Projen Sarauniya Doe, na da kyakkyawan fata kan waɗannan 'yan mata. su mai da hankali sosai kan karatu su zamna dan wajen waɗanda suka karɓe su su ci gaba da karatu su kawo mana sakamako na gari shine muke jira da gare su daga nasu bangare iyayen yan matan sun bayyana cewa sauki ne a gare su na ganin wannan proje ya yi nasara a aikinsa na rage kaifin matsalar barin karatun ɗiya mata yanzu kuma sai filinmu na wasanni tare da muhammad gungu ne. A waga ranar Asabar za mu soma da labarun motsa jiki ne da wanga abin al'ajabi game da hatsarin da ya faru ga tawagar kwallon kafa ta Jangwarzo Football Club ta Maraɗi yayin da tawagar za ta iso ya me domin karawa da AS Nijalak a ranar Juma'a dangance da tsarin kwamfalar Super Liga. Abdulaziz Ibrahim Zoge babban sakataren club ɗin Zangwarzo FC ya Ba a samu asarar rayuka ba sai dai waɗanda suka ji ciwo ba kwarai ba a cikin duka waɗanda suke cikin motar mutum uku ne suka yi ciwo sosai daga cikinsu akwai mai horarwa da wasu 'yan wasa biyu su ne suke buƙatar kulawar likita mun kai 'yan wasa a duba lafiyar su sai mun tabbatar komai yana fiya daidai a cikin wata sanarwa haɗakar kungiyoyin ƙwallon kafa ta ƙasar niger karan da zai haɗa jangwarzo fc da as da zai gudana ranar juma'ar an ɗage shi har zuwa wata rana duniya a kwallon kafar muleka kwamfarar kofin duniya qatar 2022 biyo bayan tankaɗe da rairayen rukunna yau ne zagayen wuciyam da final ya soma a karfe hudu na yamman nan a yanzu haka ba da kasar amurka na cikin fafatawa kamin a shiga karan da zai gama argentina da australia a karfe 8 na dare a ranar lahadi hudu ga watan desamba faransa za ta fafata da poland a karfe hudu na yamma a karfe 8 na dare kuma ingila za ta fafatawa da ƙasar Senegal. An muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe in muka sake haduwa da wasu sabin labarai.